magana ne ba tare da ɓata lokaci ba a taƙaice za mu yi muƙabala ne tsakanin shi'a da ahalin sunna wa jama'a abinda ahalin sunna ke tuhuma a wajen shi'a su bayyana abinda shi'a ke tuhuma a wajen ahalin sunna su bayyana kowanne ya kare abinda zai kare wanda shi ne abinda ke zaga da mu'allim sai dai kafin mu je ko ina ina roƙon ɗan uwa gaba ɗaya saboda Allah saboda girman Allah kowa ya fitar da hakikalin abin da yake nufi ya yi bayani domin mu fahimci juna mu kishin wannan addini domin mu fita daga hayaniyar da muke ciki a wannan rayuwa ta duniya Allah ya samu kamar yadda kuka sani wannan muƙabala an fara ta an gane ko wannan mukabala an fara ta can baya sannan yau ga mu a yau za mu zauna a cikin wannan rana ranar lahadi ashirin da uku ashirin da uku ga watan goma dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha hudu hijira sannan ɗaya muna watan muna uku ga watan hudu alif ɗari tara da cikin da hudu a cikin birnin sauro waɗanda za su tattauna waɗannan matsala kuma ga sunan ta ɓangaren ahalin suna wa jama'a akwai malam jafar mahmudu adam akwai malam abba adam gogi sun biyu a wannan bangare waɗanda za su kare bangaren shi'a akwai malam muhammad awwal na tantuni akwai kuma shek salih da zaria su ne wanda za su yi magana bangaren shi'a saboda haka zan miƙa musu abin magana domin su fara bayani kamar yadda an kalima bayani shi ne abinda za mu tattauna a kai matsayin kalifancin abubakar da umar da usmanu a wajen shi'a na roƙo dawo inda abokai

aku pun pada rumah dok mak. Oh, ni ada yang tambah ni. Jadi tambah ni buat rumah. Dan rumah ni lah yang guna untuk rumah untuk kan. Jadi ni rumah tambah lah. Kamu dia tambah, apa dia mana tambah sama dah apa sama dah ni. Apa di rumah rumah itu apa nak ini? Ayo dalam dalam balik. Tapi dalam rumah dia. Dia boleh dia, dia mana dia? Akan ada satu orang orang. a ba a matsayin a kan wai halifanci ko akan menene ina jin shi sun kowa sun kowa ka karfan ka iya akan abin da ake kira halifanci mawdu a gurgurdan fahimta ke cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ali bin Abi Talib Amirul Mu'minin alaihi salam shi ne halifa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa a rayuwarsa ya sa jama'a suka yi masa mubaya'a gaban kowa magana cewa wai matsayin wani da wani kan ya zama halifa wani ba ma magana ne ta tafi wani bai kamata ba ta bayo kan matsayin wani da wani ba saboda ba magana kan matsayin wani da wani ba saboda kidan mataki ne kan wani da wani ko dukan wani da wani ba su wani abinda imamiya su ake ake sa ake kiran imamiya saboda suna ɗaukar imama matsala na kalifancin ma'aiki a matsayin asali ɗaya daga cikin usulun usulun na wurin ma'arwa a tauhid النبوة العدل الإمامة المعنى ولا يجب الإمامية أفجر مظلوم الكلام ما لم توجد sukan kira mu'adaliya sukan kira mu'amaliya saboda muna da itikadi da adam sannan muna da itikadi imama to yanzu za a tambaya wa kan irin wannan bai kamata a ce ne matsayin wani bai wani da wani ba sai a ce ne ne matsayin shi akan imama ta faɗa to as far as ya yi concerned khalifanci right from the beginning tun ranar ma da Allah ya kuma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk farkon bayyana sabon ranar ranar da Allah ya saukar wa Allah shi da kana arabi to wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon da ya da ya madan ya zo wanda da duk ranar da ya tsada sabon da ya tabbatar da wuce ranar farko wannan ido aqidan mutum sannan kuma don Allah ya ce da ainihin jaddada wannan al'amari ta hanyar maganganunsa kuma ayoyin alqur'ani muna da kowanne da suka sauka suna bayani akan wannan hakika ta halittar al'adun al'adun alhamdulillah malaman da tafsiri sun bayyana dalilin da kansu ta hanyar sussular zahabiya wanda muke gaba ta hanyar wala sussular zahabiya ta hanyar hada da sunan suke rawahu jaddi an rawahu abi an jaddi an abi zuwa an rasulullah wa an nabi kaga huwa sussular zahabiya irin hadisi mawdu wanda kowanne irin sussula a cikin to ta hanyar sun daga dole da ke fasar waɗannan ayoyin da wannan alhamdulillah kuma wanda daga malaman ahlus sunna sun fitar da hadisi ta hanyar ahlus sunna wanda suke nuna abin shi a cikin a kan haifar da abin da ke ayo waɗannan ayoyin da wannan matsala ko da aya a cikin ma'i إن الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم يحبكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم عليكم ولا ايه او فكر انا اقوى ما لم يجد في احد السنه لا تبقى ان تفسير جلالين لهامش ما كان هامش من يقول هامش بل آه، تفسير انا اقوى هامش كما ذكر يمكن هو هو احباب النجوم na taba gani wani fassara ayar ya fassara ayar cewa wannan ayar afrani ya wato daga ibn abbas cewa wannan aya ta sauka ne a kan hadisin abu ya kasance yana sallah sai mai tambaya ya zo yana tambaya mai roƙo ya zo yana roƙo yana cewa a ya hana bai taɓa ni sabilin nan sai ya miƙa hannun da zogarsa a ɗan ƙaramin hankali a ɗan ƙaramin yatsan sai ya miƙa masa hannu ta tura da ba ta masa hannu sai mai barin yin da ruwa sai Allah ya sauka yana faɗan innama wa yusufu ruwa wa rasulu wal amanu alladhina yuqimuna wa yu'tuna wa hum raji'un inda ahlus sunna wa ahlus sunna akwai fasara ba wannan ba wasu da cikin wasu da cikin kamar da faɗi wannan cikin na جبال الحمشي يا قد أعلم الحمشي من لا تكما في تفسير كثير أخر الغيب يا قو مالتنا آية أولا فلا أحسن آية يا قولنا رواية saboda haka kalmar waliya nan muna fahimtar ta ne da cewa shugaba inama waliyu kuma ba shugaban cikin al'amarin ku shi ne fassara ta da aula in tasarruf saboda idan tana da ma'anoni tun idan har ya zama tukura ne ya yi amfani da lafazi da ma'anoni da dama to ko da shari'a na ta nuna tun da yake ma'anoni kalmar tana daukan tana daukan eh, tana daukan tana daukan shugaba kamar bawa da maula shugaba tana kuma to da kuma wani da dama da kuma kai wani sun kai da kuma saboda haka a cikin wadanda kuma to za aiki a wannan ayan ba gaba sai da mutu kalmar shugaba mai sarrafa al'amura da biyu kuwa saboda ali a ko a Allah a wucin ku saboda ina ma wani kuma Allah ya farko to za ka da Allah ya kan da ba shi ba هل نقل في وجهه لنا بعد كتابه وكان bai da dama hannun kuma akwai akwai aya ta cikin wanda take magana wanda take cewa abi Allah wa abi wa rasula wa ulil amri abi Allah wa abi rasul wa ulil amri ko da Allah kuma nan ko da ai amr al-islam الاتفاق اللي بيبقى اهم هذا لان القوات الجويه مسلم الشيخ أنه أيوه. وندعو الأمر وأن تقول الأمر أنه يعني في أن يكون أبينا أن تقصر جمع الله لا يلم تكتب سلم هو الإمام الطريق عليه السلام الإمام إمام مالك يا إليك إمام أبو حنيفة يا إليك يا تقول الجوان ندعو الأمر بيجا بيجا ودرجات بيجا أبين سوكا إمام الطريق قلت قلنا هذا قلت قلنا هو ما يبدو أن أنا أتمنى هاي هاي اللي saboda ka mu fahimtar mu da imamanci cewa ahadi ne na Allah subhanahu wa yana san ya shiga wanda ya so ba zaɓi ne na musulmi ba ba musamman ba Allah ne ba saboda ba musulmi ne suka yi zaɓin annabi ne kuma ci gaba da jagoranci ne bisa fakin annabi saboda kuma ne shi ne mutum a jikin kuma da rana akwai kuma sannan kuma dalili na hankali ne da bayyana shi cewa cewa bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi manzo Allah yake ban haka nan kana da ganin yi zai idan har ya zama mutum manzo Allah bai bar halifa ba bai bar wanda zai zama halifa ba har sai an tsaya an yi munakasha an yi an yi tashin hankali wanda ya ce wanda ne na da yawan mutum ne har an yi munaza a rawar su ko mun da wasu sun yi sai a cikin kowa ya san kun har ya zama mutum halifa na a yau a wanda rubutu ne kuma a nan ne mutum ne kan wanda ta kada ba abu a cikin wanda za ta yi ana gada ma na a kalan Cuman lah aku wajib. Allah yang doa apa lah yang kita Quran. Walau kan aku bisa lah. Lalu bisa lah kan. Tentang kuat Quran ni. Sekarang ada sudah damai. Aku lah sakirun. Aku lah sakirun. Aku lah sakirun. Aku lah sakirun. Al-Quran ni dia. Fihi yang akan dimasukkan ayat tadi. Kita membayar buat kita. Kita Kau orang kau kira hari tak jadi apa hari tak mungkin jadi. Kalau cuma wan lah hari tak jadi berdaya jadi bahasa tak jadi. Kalau mungkin juga wan lah hari tak jadi cuma bukan bahasa mahu dua dole ne su zama ne wani zama to matukar duniya da na afirka ne matukar musulmai da nan akwai mai kare kai karani akwai mai bayyana hukuncin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ma'asumi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda saboda ana bukatar wanda yake kuma dole da dukkan da suka karɓi wani hikima din na haifar da gidigar da kakan da nan da zama to ma'asumi ba da ba za a iya bambanci gaskiya da ba da ba saboda ba za a bambanta abin da ba za a dukkan mutum da abin da masu yi tare da kalma in suna cewa masu yi kalmar hasa zama ta kuma saboda ba ba da fassara ta kai a da an ce ma akwai kuwa zama wala ana da baya kuskure mutlaka baya baya ba ta kama mun ko da wannan wani lokaci ne wani lokaci ne na harfa ba wata ala ga bayan ya kan sanya shugaban ya zama jagora ya zama to ma kudi saboda ya zama wani zama wannan har kada mantuwarsa da rubinsa su haɗu da shari'a a rasa da yanayi shari'a da yanayi saboda samun samu wani shugaba misali ne da al'umma wa rakon sai rasulullahi ƙudurin hasan ma ta kuma rasulun fakudu wa ma na hakuma wa ma na hakuma anhu ma ta kuma rasulun fakudu wa ma na hakuma anhu banda wanda aka hada bin da bin Allah da man hada rasul ko da Allah dole zama da zama abu ne da bin da zama kai ku bi da kan wasu abubuwa sun kullu amma ta kan cewa an hada bin da bin Allah

yake tafiya saboda kana sa biyar kwanna tun daga ranar da Allah ya mutu har zuwa yau halifofin tsananin da gobe ita za ta mawa zana da kai sun san cewa in ka mutu halifofin nan guda mai goma sha biyar sai da zuwa cikin zuwa alkula hawa mun ba na shafi kullum mun ba halifofi baya na guda goma sha biyu suka kalli wanda suka kalli zanta wani mutum goma sha biyu bi kana a jire ba da ta kawo sai shi

tsawon lokaci ya kasance na cikin suna cikin hajji da cikin tsofaffin littafan tarihi waɗanda wani ne bitan bitan da zo ya rutsa da tsofa da ya shigar da ra'ayoyin da aka shigar da su masu ya faɗi sunayen manzo Allah faɗi sunayen bayan da har zuwa goma sha da ba a ah, sunna sallallahu alaihi wa sallam yana yi ma jabir bin abdullahi ansari yana cewa ya jabir za ka kawai Kalbakan ya, ya, eh. kita ini anak bapa. Kita jadi minta awal. Kita jadi kita pun baca ini pasal. Jika tak kita sudah tanda mana. Tapi tidak dari dia pun sebelum kita mahu baca ini ramai dina. Dia pun ikut belajar ada ini. Jadi dia akan cuma kamu mau baca. Kita tidak sama macam orang. Dia pun baca mahu baca ini. Akankah? Sallallahu alaihi wasallam. مشهور إذا تكلم عن مكان يسوع في الإمام الباكر عن سيد الإمام الرافضة إذا ما يشاء ما يدعى أفندى غير العجل عن سيد الإمام الرافضة دون إذا انتهي أبوه الكبر ثم وكان نرفع عن ولا تبدو في الكبر ولي إسرائي ولي إسرائي والملوك ثم أم بشير في إمام الرافضة وفإن لنا إثناء عشر خليفة أو إثناء عشر خليفة لكم وفرقوا فرقوا فأني بالأبي ذلك أشهر مهندس ko eh, wannan za zahiriyar sun da sun yi mulki ko su zauna zahiriyar sun zama halifa ko ba su zama halifa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala an bi su kaba a jiki rashin jin su su da wannan mutane kuma wajibi ne akan duk wanda ya ke gidaje ta kansu koma gari wannan shi ne ya gidajen mu da halifancin manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda haka magana wanda ya yi da da halittar su abu ko da halittar su ko da usman ko da ma'awiya ko da wani har shi hadisi na fitar a wannan idan halifa na hudu duk wanda magana wanda ta yi wa kuma saboda shi a cikin farko wannan magana yana da yawan bayan shi a tun farko ga yadda take da shi da yadda tun kafin a yi magana abu da zama halifa ko mu da zama halifa an san wasu sahabbai da sunan shi a lokacin mawa sallallahu alaihi wa sallam shi a to a yi sunan sunan saboda haka nan wannan shine matsayin shi da ban sani ba ko akwai wata tuhuma kan wannan اللهم صل على محمد وعلى محمد Allah ta kare kai sai ina fata masu sauraro sun ji bayanin abin da shi kayan ne akan matsayin shi'a wato game da halin sanci na ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma za ka ba tare da ka lokaci ba za mu mika wa malam da akan mu da kalan shi kuma ya gaya mana wani abu akan wannan munasaba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أعلى النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله ثم إنه لا يسرني أن نلتقي هذا اللقاء الطيب في هذه الآونة المباركة الذي تناقش فيه بعض القضايا الأقدية ذات الأهمية بين الشيعة والسنة وهي من مسائل الاعتقاد addu'a a domin kan a cikin kuma babban makasudi wajen tattaunawa ba wai wane yi nasara a kan ba a'a bayyanar da gaskiya liyahlika kamar halaka an bayyana wa yahya an bayyana don domin wanda zai ci gaba da zama akan fata ya tabbatar ba a tafiya ba wajen ba shi dalili dai ya zaɓi fata ne dan karan kansa amma ba dan mai bayani ya kasa ba shi dalili ba wanda zai karɓi shiriya ya zanto ba turka ta shi aka yi ba ba ta shi ko ranar da shi aka yi ba tsabagen dalili aka ba daga maganganun ubangijin su zan da wani kiram da maganganun annabar rahama annan muhammad farin jaka da sallallahu alaihi wasallam idan zanto kusa san kan da shi ya fahimta Allah ba fahimta da Allah ta shi nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata Ted Saleh kamar yadda ya bayar da sunanta ya riga ya yi bayani dangane da abin da ya tafi fahimtar shi a kan matsala wanda muke magana a kai shi ne tabbatuwar halifancin abubakar da umar da usman wanda ya nuna mana fahimtar a kwata-kwata ma maganar ma wannan ba ta taso ba domin kuwa wanda zai zanto halifa bayan da wa'annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi da ali bin abi talib kenan shi halifancin abubakar da umar da usman da suka faru kwata-kwata a ba ta ganin sa da kima tun da musu san da shi ba ma wannan shi ne abin da muka fahimta daga cikin maganarsa a cikin mukaddima da yi a gurguje a farko ya nuna cewa lalle mu zanto muna da yanci wajen magana da kuma tunani da kwakwalwa wannan na fahimta da cikin magana wannan abu ne kwanar da gaske kuma hankali shi ne ma mana su kalli ba a ɗora mu gari a musulunci sai in da hankali to sai dai kuma dole a kwanta sanin cewa bin akali hankali yana da inda shari'a ta iyakance masa akwai abin da za su zarce cikin yi da dan abin zai iya hararowa al-mughayyaba wanda yake kawai babin su ne mutum ya yi imani dan Allah ya faɗa ko dan Allah ya faɗa ko ya halaro ko ko bai halaro abin ba yana da cikin wannan labarin wuta da aljanna din nan na tabbatar mun karkata amma ba mu taɓa ganin wutar lahira ko kuma aljannan nan ta lahira ba kaga idan muka ce ta hankalin mu ya tsoranta mana yadda take to zai wahala kwarai da gaske a nan gurin hankali dole za a ajiye ta a masa iyaka so magana a kan cewa wato ali bin abi talib shine khalifa na annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ma na zai ci gaba da jagorancin musulmi bayan shugabar annabi wannan kuskure ne ba daidai ba ne ba maganar da take daidai wadda hadisan annabi suke taimakar ta su karfafa ta su nuna ta ita ce maganar cewa bayan annabi ya bar duniya wanda zai zanto halifa shi ne zai na abubakar radiyallahu anhu daga nan idan ya dube sai kuma dan khattab daga nan sai usman menene dalili akan halifancin sayyidina abubakar daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da jubair bin mut'im ya rawaito wanda Imamul bukhari ya fitar da shi yace wata mace ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam kan wata matsala ta zo dan wata bukatar da sai annabi ce je ki dawo lokaci kaza sai ta ce yaya zan yi idan na dawo baka nan bai rawaito hadisin yace kamar tana nufin wato annabi zai tude bar duniya kafin dawo wata tana cewa inda zan dawo kafar duniya yaya zan yi sai sai idan sai sai idan a yi a ati idan baki sami da mutum je wurin abubakar wannan hadisi na nan cikin sahihin bukhari garau wanda ya yi zai zan sun ya zoji kaga wannan yana nuna ko da bayan annabi ya bar duniya wace zan zan gaba wannan na farko kenan na biyu yana cikin sahihin bukhari lokacin da annabi ke cikin cutar ajali ya kasa fitowa masallaci wa mutane yi ya umarci a shugabantar da abubakar yawa mutane wancan sa da wannan ne wani sahabbai suka ce tun da ne annabi ya yadda da shi wajen abin da ya tafi addinin mu to mu ko mun yadda da shi wajen abin da ya tafi mulkin mu kenan domin sallah ita ce a azamin ibada annabi ko ya kafa shi ce ya mana sallah idan mutum ne ya fi guda na uku shi ne sahabin da suka yi hijira tare da annabi daga makka zuwa madina shi ne ya dan wa annabi abin hawan da za su hau tare da shi suka tafi da shi da annabi suka shiga sun hukumin hira kafiran maka suka zo suna neman gawar sauri lokacin da kafiran maka suka zo suna neman su suka sayyidina abubakar da annabi suna cikin kamar yadda suka sa a bakin kogon har annabi abubakar ke cewa wallahi lau nazara hadu ila mawdi qadamayhi ila ra'ana da ɗaya daga cikin su zai duba inda kafar ta take dan duba tafin kafar su zai hango da cikin wannan sai annabi ce ma zannuka ko ko ma baruka za Allah ta da tuhuma me da ka dangane da guda ne da Allah shine na hukunci sai Allah ya gaskata wannan magana ya ce iz ya qulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana sai sai yi zama da gari haka wai ba na kawo da zai ko ba sai kai hakuri iz ya qulu li sahibihi nan ne mawdu ya eh yayin da shi annabi ke fadawa abokinsa Allah ne ya hada abokantakar ba annabi ne ya hada da kansa ba iz ya qulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana yayin da shi a nan gudu cikin wannan aya sai yana sai sai la ta wani inna Allah ma'ana bukari annabi ke cewa ittadu billazaini min ba'di ababakar wa umara ku koyi da mutum biyu da za zo bayana sai na abubakar da kuma sai na umar ya fara da ambatan sai na wato ina ne a farko ga hadisi cikin bukari da muslim annabi ke cewa an nuna min cikin mafarki kamar ina bakin wata mace ke rijiya na sanya ruwa a cikin jawo na ja bayan na bari sai sai na abubakar ya zo ya sanya abin nan dinsa da gogansa ya jawo ya sha sai ya ce amma wa fi nazi ihrafu cikin jawo ruwan nan nasa akwai rauni sai ya tafi bayan ya shuɗe sai sai da na umar ya zo ya ja ya ce falam abu falam ar abu kariya bai zuwa ya ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya ja bayan nan gudun sai Usman bin Affan ya ce sai aka fassara wannan hadisi da cewa ana nufin khilafa kenan halifanci bayan shobewar wasannin duk wannan dalilai duk suna cikin bukari duk da cewa maganganun da malamin da ya gabata yi ya kawo hadisai amma babu ɗaya cikin bukari ba ɗaya cikin musulun ba ɗaya cikin abu da ko turmuzi ko sa duk bai kawo hadisi ko ɗaya bai yake nuna abin da ya bata mu ku duk wannan hadisai a jiya a suna cikin bukari suna cikin musulun wannan kenan baya ga haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya aka zo ana da zakin wa zai yi shugabanci wa zai yi shugabanci mutanen madina suna cewa shugaba da dare mutanen makka suna cewa shugaba da dare amma duk sun yi wannan ba tanazuki ne a farkon al'amari kafin su bar nan gurin sa gefa su bane sa'ida kafin su bar nan gurin sai da kansu ya haɗu su duka ala salafati abubakar akan halifancin abubakar sai da kansa ya haɗu duk wanda ya hadu turin kansa ya haɗu a kan halifancin sai na abubakar baya da wannan hadisi na nan cikin bukari annabi yake cewa aisha na kusa lokacin na cikin kusan hadari na kusa in umarce yake cewa ta ciki je ki kirawo dan uwanki shine abdulrahman da kuma babanki aktubu li abi bakr kitaban in rubuta wa abu bakr wannan littafi bayan nan ba za a yi sabani ba kan su ne da zan ba kafin ta tafi sai ta mata ma ke bari ma dai ya aballahu wal muslimuna illa abu bakr Allah da tsawar da musulmai sun ci wani yanzu zuwa lima bayan annabi sai abu bakr saboda ka babu kafin yanzu annabi ya ki rubutawa saboda natsuwarsa da gamsuwarsa da masaniyar ta kan cewa ko da bayan ya bar duniya ba za a yi wani wata wata sahabbai za su zaɓi sai na abu da ya zanto yin ya ba Allah wani mutum illa abu bakar nan cikin bukari ko wani wani mutum to waɗannan zuwa suke nuna halifancin abubakar da ya fi cancanta na uku halifancin umar ɗan karɓa shi na biyu bayan shuɗe abubakar ana kafa hujja a kansa da hadisin da ke cewa ita dubin lalaini min ba'adi hadisin da muka kawo da su yace kun koyi da mutum bi bayana abubakar da umara abubakar da umar annabi ya faɗa haka da bakin sa mai tsarki sallallahu alaihi wa sallam na biyu shi abubakar radiyallahu anhu ya halifantar da umar ya zanto shi ne shugaba bayan ya shuɗe ya ce ko da bayan ya bar duniya umar ya zanto shi ne shugaba da ka'ida ta musulunci dama shugaba ana zafar shi imma ta hanyar ahadul halli wal aqdi ahadul halli wal aqdi zababbun mutane da suka fi kowa ilimi da takawa mutum shi da kuma bakwai ake zaba su za su nemo wa mutane shugaba ba a neman shugaba ta hanyar jefa kuri'a inda shugaba na musulunci a ba wannan bane ba aqida da kira mace da zama jordi kari da menene da bot wannan aqida ce ta turawan yamma kari ya ce ba ta hanyar zafin shugabanci ba domin aksar da la ya nuna aksar da la ya nuna wani kasar ma ya tabbatar da ya ce ba a zafin shugaba ta hanyar wannan jefa kuri'a wannan magana ce mai kyau amma abin mamaki gwamnatin iran mai da awon musulunci ta zaɓi shugaba ta hanyar jefa kuri'a rana ɗaya aka yi zafin abiyola da na rafsar jani kuma ƙuri'a aka jefa ƙuri'a da mutane da suka yawa suke zaɓe masu yawan nan da ake layar da Allah ya fito a kasan da ya nuna a kasan da ya nuna su ne dai suke wannan to saboda haka wannan shi ke nuna halin banjin sayyidina Umar dan Khattab Abubakar ne halifantar da shi halifantar wa kuwa daga cikin hanya abin nan sannan ga Abu ga ga hadisin Annabi ya nuna cikin zuwa da zai jin baki sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce baya za a samu na Annabi da a ce baya na za a samu na kana Umar da ya zanto Umar dan da a ce baya na za a kuma wato halifancin usman halifancin usman da me ya tabbata da mai halifancin usman ya tabbata ya tabbata ta hanyar zaɓe na ahalin halli wal kafin umar ya bar duniya ya zaɓi mutane guda shida yace bayan na bar duniya ku zaɓi shugaba waɗannan mutane guda shida ga su kamar haka usman na cikinsu ali bin abi talib yana cikinsu talha bin ubaidillah na ukun su az-zubair bin al na hudun su sa'ad bin abi waqqas na biyar din su abdurrahman bin auf na biyar su umar yake kula ku shugaba shi ne ke cewa abdullahi dan gidan umar wato dan su kenan yace ba ya da rabuwa cikin mulkin ko da bana bar duniya kar ku dauka cewa za mu sa shi ne yanzu shine magani na yanzu umar dan kafa kaji azanci limaman sunna kenan to don haka da suka yi haka kaga a cikin su akwai alibi a tsari akwai usman sannan kuma akwai abin da sauran da umar ke kara bayani yake cewa yake cewa da su idan ya idan yake da umar ke kara bayani yake cewa da su in an nada sa'ad bin abi waqqas to babu laifi kai a takaice dai ya kan waɗannan mutane guda shida wanda wannan mutane guda shida su ne suka amince da halifancin Usman bin Affan wanda shi kuma ya zanto shi ne halifa na uku to waɗannan hadisai duk suna da cikin bukari ga hadisai da ke nuna falalan sahabbai gaba daya ga hadisai ga sunan wanda suke nuna halalan haƙula il farfa a da wajen ka kuma annabi da kansa cikin hadisin da yawo bin sariya ga sunan cikin arba'in hadisi wanda abu dawud ya rawaito yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin waɗannan guda wannan suna farfawar rashidi sai na abubakar farkon su umar na biyan su usman na ukun su ali bin abi talib na hudu su akwai maganganun da dan uwaye wanda suke bukatar gyara to amma an nuna mun lokaci yayi dan haka ne ko ina ganin wannan gyara ne da kuma magana ta ba domin ya kamata a ce an yi gyara a saboda haka za a ban lokaci in yi gyara a kai to malam jafa Allah ya san da ماذا ماذا الشاب بيان الشيخ صالح يي كوا يي بيان ماذا جعفر محمود آدم يي حكم خليفة وإن المسلمين إن أكتم مدن جعفر أقوي مدن أوليك يا كما تنتهي ولا أولى يا كما تنتهي ولا أولى النبي وتبعه malam ya san cewa malam ya san cewa hadisan da muka yarda da su ba shine wanda in shi na suka yarda da su ba wannan akwai bambanci saboda haka ina fata wata kila za mu yi kokari wajen yin muƙabala a rika amfani da hadisan da bangare ne suka yarda da shi domin hanyoyin da su daban hanyoyin ruwa ruwayar su daban yawa wannan shi ne kawai abin da na faɗa yawa saboda haka yanzu za a ci gaba da tattaunawa yawwa za mu yi kama na awalu a tamimi zai ci gaba da yi mana bayani salamu alaikum salawatu ala muhammad اللهم صل على محمد وآل محمد وإذ بك يا رب كلمة الله التامة من كل شيطان محمد ومن كل عين لامة dan kuma da suka samu dama halarta wannan mukabala ne barka da ina fatan kuma Allah ya sa wannan darsa mu yi rabunta ko da mun yi ta gaba dai ba Allah kuma ya ƙara nuna mana gaskiya gaskiya shi ba mu yi cikin yin hadisai wanda malam jafar ya kawo abin ya ban mamaki a ka'ida ta ulumul hadis kulli man rawa hadisan bi ghairi sanadi ila rawi silsilatan fa huwa hadithun dhaif la nuqmana ba za mu gano kawai yace cikin buhari kaza da kaza to insha Allah wannan dai gyara hadisan bayan na dan yi da kai kwakwari ma kada ma kina da zan mutari ba da kyau ba ba ka da mai kwakwari kan tambaye ni lokacin da ji a ga ko a ah, da kan da mutari ne ba da kyau duk suna da kyau yawa kuma gaskiya da na kuyi da gaskiya idan kuka duba al-usul fi usul ahkam na ibn hazm al-andalusi mujalladi na biyu ina yin magana kan wannan hadisin da ya kawo na sallah wanda shi ne malamai suka haɗa kamar da ibn hajar al-asqalani bayan ya kawo wani hadisi ya magana kansa cikin littafin sa al-isaba fi ma'rifatu sahaba inda yake magana kan imam ali alaihi salam fi sahaba to fi sahaba wani rubutu rubutu ya ka sahaba ka gani ko في تمييز الصحابة الإصابة في تمييز الصحابة الاستيعاب في معرفة الصحابة ابن عبد البر الأنزلي كوكو هكذا القرطبي وتاريخ الزمان تولنا كنا wannan hadisin ko da ma a bari ya yi sallah ibn hazmi malamin sunna ko ko ya fara gwargwar ita ba ina nuni bane ga cewa khalifa baka zama khalifa manzo Allah bayan bayan ba haka bane abin da suke nuni za mu iya mai da shi matsayin limani kawai sabili da mai sallah aka bari idan ku har mun ce a'a saboda wannan dalili lalle abin da ya fi dacewa halifa abubakar shi zai tsama matsayin halifan manzon Allah bayan bayana ya zama da su haifar rumi halifa abubakar radiyallahu anhu sallar azhar ce ko da aka ana sabon wace yi bai cika ba raka biyu manzon Allah ido ana son da shi dawo ya cika sallar wanda ba tare da cewa lokacin da Abu nuhur a ya ɗauki halifa a ciki kwana uku aka yi ita ku su haihu rumi ita ku sallar nan idan ga mutane sallah har tsayin kwana ku don me da yin zuwa da sallar ba a babu sallah wani irin sallah in gaskiya ne ba wani babi na cewar wai dan yayi limanci ne yake nuna tantantuwar izamo halifan manzo Allah bayan bayan kuma a tarihin duniya tun da ake tsakanin sunna da shi a ba taba gwaito wani hadisi cewa wani mutum ya wuce gaba ya kalla imama da shi bai ba Allah ba halifa Abubakar ya bi Umar bin ya bi Abdurrahman bin bai bi sallah ba lokacin da aka je Yaman ya bi imama da sallah amma ba a taba samun inda imama Ali tsaya wani wani sallah ba babu sallah na abu ne ba wa ka ba ku ba ba dan ma kan wata magana na faɗo wata magana wacce ummul mu'minin Aisha faɗa kan wannan sallah lokacin da ka tura salata marra tana cewa lima dan me za ka tura shi sallah tana da mamaki kai to salata marra da haka babu ma kace wai a'a yayi sallah shine yake nuna cancantuwarsa to a can su haihu mu ta gaba shi ne hadisa ko nan ku in dai sa in dai babu sallah abin da yake nuna kai da hakan wannan sai wata mata wata mai waya ta zo ta tambaya da ya manzo Allah ba idan kin je kin idan ba na wajen wasa ne ka je wajen alifa Abubakar cikin bai ba mu hukumi ne na hukunci zai iya zama alƙali misali a hankalce yanzu a zo a ra'ayana na kujera shi da ita tasa ta matsayinsa lokacin da aka ce bai samu dama fitowa masallaci ba sai na tsammanin na su je mutane sallah sai ta nuna idan a zo ba yaro ya mutu da an taba an tura sai ta sallah jirgin ma ba a zo ba ai ba ta nuna bane ma ka lakum da khiyara duk wallahi mutumin da ba mutane ne suka zaɓe shi ba kan wannan matsayin da yake cikin halifan hawa mutum ne manzon Allah ba mu muka taruwa har ma wannan wanda yana tabbata a azazar aba ila shibihi kariya uba yake kariya uwa take ta samu da sunan manzon Allah sai ba za ki gani dan haka lokacin makaranta tarihi da daren tarihi tun kafin manzan Allah ya zamo a fara masa wahi da annabi za a yi imama da Allah bai bar shi ina cikin bayan mutum ne me ki sanna muke me ake nuna ma masu jahiliya bai shafe shi ba wanda har ma ga abun mamaki yan sana su rubuta littafi ko bangaren wani wajiya wani ta rubuta littafi wata kwan islama khalifa abubakar to ya za ku nasabta shi ga wanda ma bai tafi sun ba gaba daya Aiki ba ma zan ka dauko ko shi ne ko ba shi cikin damanta wata martaba ce Allah ya rana dora ko kasu ko kasu Allah ne kuma bashi kai a takaice al-musaddiq na hakim mujallabi na farko cikin manaqib Imam Ali ina yin magana ina cewa in je rubutan farana ko matsayi Ahmad bin Hanbal ya rubuta cikin manaqib mujallabi na farko nan bin ina rubuta in je rubutan babu farana ko matsayi in an ce ma Ali da sunna ba ina ga shi ta bangaren suna ba ki wannan magana idan zantan tunatin ku ne bi ayi khalifatun minna min qurba annabi wallahi ko ga ya tabbata kai ka misali mahun alan arbo ko min tabbatin au ila tabbatin bai dan mamu gane bai danganta a dangana imamu ali ne da wani sahabi na manzana sallallahu alaihi wa sallam bambancin su kamar imamu ali na kasa ne kamar suna kasa ne imamu ali na san sabbin musa tunda dukkanin matsayin da sahabi ke samu na sabon ta imamu ali ya samu sahabu manzana ne ba mai kari da haka amma kuma ba shi ne wata iha'a wata ba wanda ke da cikin na farko dai kanin manzan Allah ne da Zubairu man awahu nasaru wannan baya kan kan baban Imam da eh, Zubairu ba san da ba to zan dauke gaba to da Zubairu ka ga da Zubairu da Abdullahi baban manzan Allah baba su dai baban su da karatu ayar mu ya kuma kuma ka ba za a gaya maka ai ba kiya yaushe insha Allah da kai yalla kowa kowa ganin ba ka gane ko to wannan baban su daya dan haka kuma misali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi tarbiyar imama ne tun tun yana yaro har ki zuwa lokacin da ya ma kawo wanzan ashira ta kala qawdina wanda yake san war an wanda yake san kai anan ne Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sabai har yanzu da ne imama ne ai imama ne ya ai manzon da ke sanin ne to ai gurguje wannan cewar ya abu kuma manzon Allah wato daga Madina zuwa zuwa birnin daga maka zuwa birnin madina da haka wannan ya fasa ne zai ya zo masu da zaɓi da kwale fahimci la ta zan in zan laha ma'ana fa'azan za ku fafi na tawa alai wa ya zama bijin zan tsara wajen to wannan baki muka ba idan kalmar suwa ta take ruhun yau yau ra'ayin bayani akwai kalmar suwa suwa cikin gwari mara wurare daban amma zan me ba inda su ba su ake daukar ta har ma wasu malamai suke ba da fatawa duk wanda ya tawali ba ka ba samu manzo Allah bane ya ka fi da mai karanta alqur'ani to za ka ce ma su ta yi kuma ma su tafi da kuma na da wani ta ga nan maka shi amma tare da Allah yake ba da garanti yake kira su sahabban manzo Allah in dai dan kalmar su ba ne to kamata ka ce wani Abu Jahl mazuma su ne duk wanda ya Abu Jahl ba kai wani a karkar alqur'ani ma ba mu sahibukum wa ma gawa to in kalmar suhuba ce akwai kajirai ma Allah yana nuna kyau sabai to da haka wannan kalma ta suhuba ku je ku bincike daidai gwargwado a kan akwai sabai sabai cikin gwasar kalma ko na sabai ne ke da wani wani wani wani jama'a haka jama'a sai dai in ka da ka da kiwo sai ja hmm. in ka da na na da malamin sa ne amma ga ma da shi ta wani ke wani hadisi akan wai zai kafirta su da haka wani sa annabi Musa wai sabon sa ne za ta kunya ka faru da hutu ko ka ba shi hutu ne ma sabon nan sai yanzu ka buga shi kace sabon annabi Musa a hutu kibi ne kuma kace kibin nan nama sabon annabi Yunus wani shi ke yanzu a bace kafiri wallahi da hadisi na nazari kan kalmar an gane ko to wannan kenan sannan kuma muna magana da wannan in kwanta sun wani abu guda da lokacin inda kullum sahibi ne la ta hazin inna Allah ma'ana ya ji nan cewa a in kuka lura ana kai bai da to irin san cewa gaba daya wai sabai a lokacin da aka yi wai sun yi istimaki wato sun yi istifaki kai kan zaɓar khalifa abubakar to amma da ya gaya min littafin da ya gaka da sai fi ɗan kuwa kara kuma sabon da mafara kan ita ni dai ban san littafin da aka rubuta aka ce wani sun yi ittifaqi da to sabai ne ma tarar da ke sha ɗaya ne ne ko shi da yake a wata ruwaya wata ruwaya ta sa'in shi ne ƙarshen bin ruwaya dangane bai da annan sahabatun mabe sahabban manzan Allah su dubu ɗari ne da sabai wanda yake da wasa lokacin da yake cewa man kuntu maulahu fa hadha ali wa lahu allahumma wajiban wa la wa ajiman ada wa nusir man fa waqt man hazala hatta ani wa nisani nuzani babir al mudrik wa yake shi wannan hadisin da kashi ne sai sila ta sila da rasul duk da mun shawo kaje ne sun kai shi mata wani adadin adadin wannan wani ta kuma da shi kadai da irin wannan waya to amma da yake magana cewa sun yi ittifaqi sai da ittifaqi wanda ta shafi ne bai dinga tasowa amru sa'ad ibn ubada ina gida ku bai da lafiya ibnu rodan da amru da nufin cewa a zo ai wannan ana cikin wannan sai ta kusa usman ibn affan ya ware ina neman khilafa mutane a takaice su zai kusa hudu wasu sai suka wani neman khilafa daga karshe khalifa khalifa umar ikama hannun khalifa abubakar ya tafa masa hannu fadin mai cewa wai wasu bai sun kai sun da kawai zama da addinin manzala ya zama da addinin mu da kai mu yi lokacin kafa wannan kariya ne ba wani sabi da yin da sun bari wannan kawai na ne kira zo kamar da kusan sunna da ita da ahlus sunna ahlus sunna da kuka bari shekara ma Allah ba zai ba don abu da yau shekara da yi da mutum kenan da barkin da ma'alusunan

ba wani hadisi da manzon Allah ya nuna ku ikita da'i mubasharatan da wani daga cikin khalifofi bai mama ba in ƙara koma al-ibaba fi tamyiz sahaba mujalladi na biyu imam ali cikin manaqib shi akwai hadisi wanda da ko da yake akwai mulahazab kan sun da ya kawo zan yaya ibn ala al-muharibi ya ce wai bai ko kuma jahuda to sai dai ni masa adalci shi ibn hajar al-asqalani anan yayi koyi ya dan yi manzo Allah ya ce masalahu an ya hayati wa yamutu mamati wa yusan jannatu adnin gharataha rabbi ba yuwali min ba'di wa yuwali waliyahu wa yastabi bi ahli baiti fal kun min tihi wa rizqu fahmi wa ilmi yana da Allah an duk dan da abun da yake faranta masa yi rayuwa irin wannan ne in mutu irin akan ɗayan abin da na mutu to ya jikunci lamarin imamu alibayan bayan ya jikunci lamarin wanda imamu alibayan ya shi ne wani yaqtadi bi ahli lalle ne yi koyi da ahli baiti dan ne kullu min dini da taban da Allah ya yi wa rizqu ba ni wai da irin fahimta ta da ilimi na Allah ya to amma a nan wajen ne sai wani ne wai wannan hadisi akwai wanda burin wannan ne ya haifi ala. sai kuma in ka duba cikin mujalladi na biyu juz'i na uku littafin bukari babu sulhu bai jiya akwai hadisin shi kuma wannan mutum annan bai zama da yi ba annan bai zama wani huli ba sai a can zai kawo waya farlan maza ba an yi ma ba da kun hada wannan wannan zancen koyi da yake ne da marafa jiki ne ba mutum hajimi rafin jani ya kasa gane akwai malika ta kasa akwai matsayi na addini hajimi rafin jani da ke magana wa an taru an ke shi wannan za a ba zaɓo ne na addini ba kafin kan bikani akwai kafin wa ai abu da kwasu mulkoi abu da kwasu mulkoi da ya mutu zabi ya bi kalbi kani ba zaben sa kai ba da kalbi kani mutu yau daga wata na wata da bishira ba zaɓe aka yi a rashi ba zaɓe aka ba da ali hamne zai mutu to a yi zaɓe shi ne zaka je mana yi zaɓe amma wannan jami'i na siyasa na zan yi ne ya tsara ba dani da wake nan a wani kan ta ta in sama fakka tsoron mujinna a idin da zanen da farki ta alam bi annu ka amma da nan ne ya wala huwa da wala Allah ya tsara da addini da bambanci kenan akwai wata munaza ta karshe wanda ta karshe kira ni ko shi ne fadin sawai da akwai wani annabi a baya da ya kasance khalifa umar shi ma da zai fada mana littafin musulmi shi ne shehu ba wai mu ga mutum magana ba ne mun gani amma da sun yi tambaya kuma da ya fadin ta to amma kuma abu na biyu an yi ittifaqi cewa khalifa umar khalifa abubakar ya fi khalifa umar imani ko ba haka ba to masala ta biyu cikin min almafhumat da akwai Allah bayan Allah kenan sai zama wa ah, a lokacin da bihi ma'ala a cikin Allah la tafadata to amma in har a ce da akwai annabi bayan annabi Muhammad zai zama khalifa umar to kuma sai kenan matsayin kenan khalifa abubakar kenan tun da yake imani ko ba haka ba da ya mutu da akwai Allah bayan wani Allah zai zama khalifa abubakar ba ka ba ba ana sarari wannan ba wani ba wani irin asafirin awali wata irin mafarka mafarka da wasu tasiriyoyin mutanen farko da kika san فاقف هنا حتى أتكم مرة ثانية ونرجو الله أن تكون akwai mutu wadda zama cikin mutu bin mu da ya rike shi yasa da ke ba wasu abubuwa da kan magana na rabu sai bai don yi don Allah zan kokari ta kai abin da zan faɗa kan da Allah ba za da ya ta ta lamarin wani ba a kan zaɓar fanyar da da

a maganar siyasa ta take jira ba zan yi magana ne akan kasancewar shi a kawai ko kawai abin ba zan yi magana ne akan kasancewar tamofin ma za su iya kuskure a matsayin na mutane in an amura su ya kawo wani kuma kawai ka iya kan shi ka ce mai ba ba ba wani ma ka kace ka kace shi mai ba ba ba ba ba ba ne sai da ba ba wanda baya kuskure wanda na guda goma sha biyu bayan manzon Allah bayan kowane ya da na daga imamu ali imamu eh, hasan imamu hasan zuwa waɗannan shafi da suka yi kai da imamancin su da rasu manzon Allah su ne ba sa kukure, bayan su kowa na kukure. Na an gano wannan kenan to saboda haka nan maganar zabe da za a lafiya a abin nan akwai abin da kira waliyi da fakihi ka'ida ta waliyi da fakihi duk wanda zai fito ya tsaya zabe a ƙarƙashin musulunci waliyi da fakihi shine mai tabbatar da qualifications din da musulunci ya tabbatar sannan ya fitar da mutum uku ko hudu ko biyu a kullum su nazariya sai da aka samu yau mutane sai ake mutane waɗannan suka suke da da Allah da manzon sa suka da shugaba cikin su zaɓa su duk wanda suka zaɓa yana da qualification cikin ra'ayin su waɗannan shi yasa da yake cikin gari da da waliyu zaki ya tabbatar yayi qualifying kafin a ara da jama'a su zaɓe a bincin da kyau to assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi ina fata kwakwalon mutane suna fiye da mu akan wannan wato bayani da muke samu daga bakin malamai kuma da haka da sani ba ko akwai ko za a shiga sassan yarwa ko kuma har yanzu akan wannan eh, na to saboda wato kamar yadda kuka ji a farkon bayanin cewa wato muna da malamai guda biyu da bangaren ahal sunna wal jama'a jafar mahmud adam da kuma malam abba adam sai kuma eh, a bangaren shi'a su guda biyu sun magana yanzu za mu yi abba na tsakon bismillah